A yanzu haka dai ana can ana neman sama da mutane hamsin a cikin ruwan kogin Shiroro da ke cikin jihar Niger Najeriya da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su akan hanyar su ta zuwa cin wata kasuwa a garin Zumba da ke yankin karamar hukumar Shiroro. Bayanai dai sun nuna cewa lamarin ya faru ne tun da misalin karfe ɗaya na ranar Asabar dinnan da ta gabata. amma sai a ranar Lahadin nan aka fara samun bayanai saboda ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankin. Mazauna yankin da abin ya faru dai sun ce suna tsammanin iskan hadari tare da kaɗawar ruwa shine sanadiyar kifewar wannan jirgi kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto mutane hudu ne kacal daga cikin sama da mutane sittin da ke cikin jirgin aka iya cetowa da ransu kamar yadda suka yi min ƙarin bayani ta wayar salula. jirgin yana dauke da fasinjan ne amma dai mutum fusu su ne suka fita da rayuwarsu yanzu saboda jirgin yana da kaya ne da mutane mutanen kuma kaga sai bakin yau zuwa gobe za a tantance ko mutum nawa waje saboda suna kasa ba su gama tasowa ba gaskiya suna cikin ruwa ba su fara tasowa ba shi wannan jirgi daga ina ya tashi kuma ina zai je ya tashi daga gari ne a wuce ma girgi zuwa zumba sunana alhaji Abdulrahman nan sarkin ba hakika tabbas hadarin ya faru kam dan jiya ne mutanen kauyukan nan rafin sarkin bawa da hmm. za su je cin kasuwar zumba ne suka hau jirgin ruwa na kwale-kwale da yake an yi hadari jiya iskar ruwa da sauransu ya taso jirgin da ya tangada Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga, ya ce sun samu labari kuma tuni har sun tura jami'ansu domin kai ɗauki. A jirgin kuma mun samu bayanai cewa mutum sittin suke a cikin jirgin, kawo yanzu an iya samun mutum hudu. So sauran har yanzu a mutanenmu ma yanzu da nake wannan magana da kai suna akan hanyar su na zuwa wajen da wannan hadari ya faru. na to su sauran mutane hamsin da shida a iya cewa sun mutu kenan koko e eh, to kawo yanzu ba za mu iya ba da tabbacin cewa sun rasu ba don ana nana ta cikin binciken ganin suwa ke da rai suwa kuma suka rasu sosai dai zuwa lokacin da aka kammala a ba da agaji na gaugawa shine za mu iya fitar da wani bayani daban. Rundunar 'yan sandan jihar Naija ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan DSP Babalola Adewole ya ce sun tura 'yan sandan ruwa domin binciko abin da ya faru, a saboda haka ya ce sai nan gaba kaɗan za su samu cikakken bayanai a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.